a wannan shekara ta dubu da dari hudu da shekara bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na ashirin da ashirin daidai ko ashirin ga watan uku shekara ta dubu da dari tara da kuma casa'in da tara dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihi wannan kuma ne darasi na hudu matashiyar magana da za mu tashi a ta babu taubati babu taubati malamin masu sharhi suka ce babu at-taubati yadda zance yake haza babu taubati sai zanto haza shi ne mubtada babu khabar din sa kenan ko huwa mudaf at-taubati ko mudaf ilayhi wato wannan babi ne da yake magana akan tuba babi ne da zai magana dangane da tuba shi lafazin at-taubatu asalin daga fi'ili mabi ne saba mudari'in sa ya tubu masdar din sai a ce taubatan taba yatubu taubatan ko taba yatubu mataban wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba wa tuba an gane ko lafazin sa a larabta kenan a shari'ance idan an ce tuba ko ya tuba ma'anarsa wane ya dawo daga rakiyar ayyukan da ke fusata Allah zuwa ga ayyukan da ke yardar da Allah mutum ya daina wani aiki cikin ayyukan da ke jawo fushin Allah ya koma wa wani aiki cikin dangin ayyukan da ke jawo yardewar Allah da amincewar wannan babu ne da ke magana akan tuba imamu nawawi ce kalan ulama at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin yace malamai sun ce ita tuba wajibi ce akan kowane zunubi dukkan nau'in zunubi da mutum yake yi wajibi ne gare shi ya tuba Allah ya tilasta masa ya tuba فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها ثلاثة شروط yace fa in kanat al ma'siyah idan saban da mutum yake ya kasance bainal abdi wa bainal Allah ta'ala sabo ne da ya tsakanin bawa da Allah kadai la ta ta'allaqu bi haqqin adami ita wannan ma'asiya din ba ta da alaƙa da haƙƙin wani ɗan adam wato kenan kamar zina kamar kamar tata dukkan wannan abu ne da yake da alaka tsakanin bawa da Allah subhanahu wa ta'ala baya ratayewa da hakkin dan adam amma kaga sata kuwa akwai sabawa Allah a ciki sannan akwai haƙƙin mai hakkin dan adam haka zamba cikin abinci haka fawon nayi haka fisge haka sane haka fashi da makami dukkan waɗannan ɗoriya akan kasancewar su saban Allah to kuma suna da alaka da hakkin dan adam wato kenan sai wannan ke kasa mana zunubi dangane da sharuɗan tuba zunubai da kasuwa gida nawa kenan gida biyu da za ku rage a tunan in ma dai wanda yake da alaka da haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala in ma wanda baya da alaka wato wanda yake da alaka da haƙƙin bawa ko ko wanda baya da alaka da haƙƙin bawa an gane ko yace idan zunubi tsakanin bawa ne da Allah shi kadai ba alaka da haƙƙin wani dan adam falaha salasatu shurutu to irin wannan ma'asiya din sharuɗan tubanta sharuɗa ne guda uku ahaduha na farko mala ya kuri dan ba sa ji ka fada duk tsara ahaduha na farko an yi kuli a anil ma'asiya mutum ya bar wannan saban nan take daga lokacin da sako ya je masa cewa babu kyau daga lokacin da nassi ya zo wanda ya haramta masa wannan ilimin sa ya kai ga sanin haramun ne to daga lokacin ake son yi watsi da abu ba zai dinka ba zuwa gobe zuwa jibi zuwa gata daga lokacin zai bari abu na farko kenan sharadin farko wasani na biyu an yandama ala fi'liha mutum yayi nadama bisa ga aikin wannan saban kan cewa yayi da na sani me yasa na aikata kaza da na sani da ban yi kaza ba ya tibi yatsa bisa ga kwanakin da suka shuɗe gare shi yana aikin wannan barna wasalisu abu na uku an ya azima Allah ya uda ilaiha yayi azama ya kulla niyya azuci cewa ba zai sake komawa zuwa ga wannan aikin safan ba fa in da ahadu salasati idan an rasa daya daga cikin sharuɗan nan guda uku lam tasihha tawbatuhu tubansa bata inganta ba sharuɗa nau kenan uku wannan idan safo ba haƙƙin dan adam ne sharadi na farko al-iqla wa anil ma'siyah mutum ya bar safan nan take sharadi na biyu an yandama yayin nadama bisa ga abin da yake sharadi na uku al'azamu shine mai ke cewa ne niyatu Allah ya uda ila bi ma baqiya alaihi min umriki wa an yatrukal al-ma'siyata fi sa'atiha shine ma'ana an yuqli amin az-zambi kenan an yatrukal al-ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalaffisan biha to malamai ba su da wani kace na ce dangane da niyya mutum ya kulla niyya ba zai sake komawa ba amma inda rikici yake kan sharadan guda biyu yin nadama suka ce nadama ai abu ne wanda yake ba aiki ne na gaba ba wato ba aiki bane ba inna ma huwa infi'alun la fi'lun idan an ce infi'alun ban sai da fasara shi a wasu ba emotion ne wato shi ba aiki bane da ake aiwatarwa wani zuciya game da abin da ya riga ya faru ne zuciya ta yi da na sani kan abin da ka aiwatar a baya wannan shi da dama suka ce to ai wannan kwatun da ba aiki ne da mutum zai zartas ba to yana da wahala a ce kowane mutum ya yi dama kan abin da ya wuce dan bai aka sanya nadama ta zanto sharadi cikin sharuɗan ba. kun gane ko suka ce inda aiki ne wannan ba wahala Allah na kallafa mutum aiki irin wanda zai iya amma abin da ba aiki ba ya Allah zai kallafa maka shi la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ga sharadi ubangiji ta'ala wato baya taurawa mutum sai abin da zai iya suka ce shi ko annadamu yinda da na sani din nan wani abu ne wanda yake canjuwa daga wani zuwa wani dan me za a kallafa mutum da sai malamai ke bada ansa cewa ba ita nadamar sai aka kallafa maka ba sabubban da ke haifar da nadama ne aka tallafa ma abubuwan da ke durkusawa su haifi nadama kamar me shine yiwa kanka gidaddiga ka tsaya tsayi ka yi tunanin girman wanda ka sabawa shine wa Allah ta'ala ka yi tunanin irin azabar da ya da ta wutar jahannama dangane da waɗanda suka aikata wannan farnar wadda wutar duniya kadai ba za ka iya wa zafinta ba wutar duniya da muke ji da gani akwai wanda zai rike garwashi a hannunsa har ya huce ba zai iya ba to wannan zafinta da radadinta kashi ɗaya ne cikin saba'in na wutar lahira idan mutum ya tuna girman wanda ya sabawa ya tuna ukubar da ke jiran masu laifin irin wannan sai wannan ya jagorance shi ya haifar masa zuwa ga yin mai da na sani kan abin ce ita nadamar ba ita aka wajauta mutum ba amma an wajauta mutum mai yin abin da zai haifar da nadama al-asbab allati tuaddi ila nadami al'amuran da ke haifar da nadama su aka wajauta dan adam amma ba a wajauta nadama tunda nadama tana canjuwa daga dan adam zuwa dan adam amma duk wanda ya gane ai in ka gane tsadar abin da ya kubuce ma shine zaka yi da sani me yasa ya kubuce ma in ka gane kimar abin da ka rasa shine in aka sanar da kai daga baya sai ka gane yanzu abu kaza na kyale na kyale na kyale sai kai me nadama an gane ko kana jin shahararren wani malami a kasar makka sunan sa Sheikh Abdulaziz bin Baz kana jin shahararren wani malami a kasar Jordan sunan sa Sheikh Muhammad Nasir bin Albani wannan dukkan manyan malamai ne na hadisi ka karanta littafin sa kana shaukin ganin sa ka je aikin haji ko umara sai ga wani dattijo makaho ana jan sa riki riki zo zai wuce rigarsa duk gaba ɗaya kamar an kwato daga bakin kura tsammanin ka mabaraci ne yana ta assalamu alaikum ana gaisa da shi kuma ka dan bada hannunka da kyar dai sai ka gaba ba dalilin bada hannu sai bayan ya riga ya wuce da aka zo aka ce ya ka gama da ba zai sai kace ban gama da shi ke ba ga wanda jawo makaho siriri an wuce da shi ana jan shi rigar shi kaza kaza kaza to wannan shine bin baz me zaka ji kaga zaka yi me nadama kan me da ka san shine ce da ka tsaya ka kashe kwarkwatan ka <laughs> amma me yasa ya wuce ba tare da ka kashe kwarkwatan ka ba to kaga wannan tunanin nan shine kaza sai suna maka kimar sa sai yasa kai nadama amma ba wai daga cewa shine gurbar ba kai nadama sai da kai tunanin me matsayin abin da ka rasa kun fahimta ko to shi yasa aka ce abin da ke haifar da nadama shine aka tilasta wa bawa abin da ko zai haifar maka da nadama shine muhasaba kai wa kanka hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasab yi wa kanka ki laifin ka nayi ne cikin awa goma sha biyu kaga girman laifin kaga cewa inda gwamnan jihar garin ku kuka saba da shi ko shugaban kasar ka ki ka riga ka san kana cikin wahala to yaya girman ubangiji allazi huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim wanda yake lillahi al-izzatu jami'an wanda yake lahu mulku samawati wal ard to wannan fa na sabawa to kaga wannan sai jagoranci mutum zuwa ga yin nadama to wannan sharadi ne cikin shartan tuba a ce kenan idan mun tuba yana da kyau mu rinka girdigan laifin mu ga girman laifin mu ga girman wanda muka saba mu yi tunanin abin da aka tanada na azaba mu tuna wannan awannin da muka yi muna sabo fa hasara muka yi inda a ce mun yi rabin su muna istighfari ko karatun qur'ani ko salatin annabi mai zamu samu lada ai yana da yawan gaske to amma sai suka wuce mu yi lada ba mu samu lada ba doriya akan mun rasa lada kuma sai muka yi zunubi duk wannan sai sa mutun ya me nadama to sai kila min az-zambi suka ce shi ma abu ne mai wahala al-ikra'u min dhanbi shine da adar ya fito da shi fili wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha suka ce ba kowane sako bane mutum zai iya bari a zamanin da yake cikin sa an bayyana ko ba kowane sako bane mutum zai iya bari daidai lokacin da yake cikin sa kila wani zaka iya wani saban ko da yawan su ba zaka iya ba kana cikin labarin ƙarya sai ka sanar cewa ƙarya babu kyau daga lokacin da kai sentence biyu ka kawo na uku ba sai ka dakata ba in kana labin san biha labarin bai yanke ba sai ka dakata ka ce kai jama'a ƙarya ba nake abin nan ga yadda ki ka riga ka yanke to wannan kaga mutum zai iya dainawa sai suka ce to amma ina ga mutumin da ya kirayi mutane zuwa ga bid'a ya cewa mutane ga wani abu mai falala kishiyar abin da annabi ya zo ne mutane sun je suna ta yin shekara da shekaru suna ta zunubi shi yana yana zunubi kuma yana kiran mutane akai kuma suna da zunubi manzo Allah kuma ya faɗa cikin hadisin muslim dukkan wanda ya kirayi mutane zuwa ga wata barna to yana da barnar sa na yayi aikin yana da barnar adadin mutanen da suka yi suka ansa masa komin yawan to shi ya tuba sauran waɗanda ya kora ya bid'a ko ba da daman yace su ma dole su tuba a yanzu yanzu kenan ko shi ya tuba zunubin koya musu fa kaga dake na yanzu al-ikla'u min zambi zai masa wahala kenan ko fahimta wannan da kyau na biyu suke buga misali suka ce mutum ne yayi babakere ya kwace fulotin wani ya kwace gonar wani sai dai ya gida a ciki yana zaune a ciki sai wa'azi ya zo masa sai ranar ya samu karayar zuciya ya ga ya kamata ya tuba daga cikin sharaɗar tuba kaga zai kulla niyya daga yau ba zan sake yin kwatin gida ko fili ba daga cikin sharaɗar tuba kuma wa an yi turakal ma sai tafi sa'ati ha in kana mutalafis sanbiha a yanzu yayi kaka gida kan filin wani ya gina gida yayi menene yayi komai da komai sai yanzu yana dama cewa babu kyau to ya zai fita daga cikin wannan gidan malamai suka ce ai lokacin da ya dama cewa babu kyau ba ya ce zai dana bane ba to daga lokacin da ya tuba babu kyau tsawon takun da zai yadi ɗari ko yadi ɗari biyu kafin ya fita ko kafa ɗari ko kafa hamsin kafin ya fita daga cikin gidan ai ya mamaye yana taka filin wani ne ba tare da yarjewar mai shi ba ba haka bane ba wanda kuma sako ne ka annahu ya tasarrafu fi mulki gairi kamar yana tasarrufi cikin haƙƙin da ba nashi ba kafin ya fita ma dai dole ya taka wa ya taka fulotin wani ya fita gidan wani ba da sa ba to ballantana a ce kuma kafin ya fitar da motocinsa ya kwashe kayan sa ya kwashe iyalansa ya yi menene duk wannan mintuna nawa zai ɗauka ko awa nawa zai ɗauka kafin ya yi ƙaura to duk wannan kauran duk da ya tuba a baya to yanzu kuma ai gashi bai fita daga cikin abin ba al-iqla'u min zambi kenan bai tabbata ba ina fata an fahimta sukan buga wani misali da wani abin da zai wahalan faruwa to amma dai suna kawowa alaka ka wa ko'i mutum ne wanda yake mai ta'addanci ya harba kibiya kawai zai ta'addanci ga wani kibiyar ta tafi tana sararin samaniya kafin ta kai zuwa gare shi kuma sai na dama sai tuba ga kuma kibiya ta tafi wannan daga lokacin da tuba ta zo ranar ratan tafiyar da ta rage ta kai zuwa ga wanda ya harba wannan duk cikin mai gina. to alkila wanda zan bike shi bai samu gare ki kuna fahimta da kyau to sai malamai suka ce dukkan waɗannan ana magana ne kan alkila min zambi fi ma huwa makadurun alaiki cikin abin da kake da ikon ruwa gare ki amma yanzu ka tuba da kwace na gida yanzu kana cikin gidan da kai kwace ai mintunan da zaka dauka kafin kafin ka fita kafin ka yi kaura kafin ka kwace iyalanka wannan ba a kiransu da suna zunubi saboda duk wanda ya ce kawai daga tuba yanzu kamar kiftawar ido ka fita da iyalanka ai wannan wani abu ne wanda baka iya yansa Allah ko baya kallafa mutum sai me sai abin da zai iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha da haka al-iqra'u min az-zambi kenan fi ma huwa maqdurun alayhi amma fi gairi ma huwa maqdurun alayhi to wannan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ba kallafa mutum ina fatan kun fahimci sharaɗin nan guda uku dukkan sabo da bawa zai yi tsakaninsa da ubangiji cikin abin da ba haƙƙin dan adam a ciki sharatan tubansa sune guda uku nan idan an same su duka tuba ta tabbata idan an rasa daya daga cikin su tuba bata inganta ba wa in kanat al ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa shurutuha arba'a amma idan sabo da mutum ke yi na alaka da ba da da haƙƙin bawa kuwa to sharatan wannan saban sharatan tuba daga wannan saban guda hudu ne hadhihi salata waɗannan uku da muka ambata na baya suna ciki sai me abu na hudu wa an yabra min haqqi sahibiha ya barranta daga haƙƙin wanda ya cuta din fa in kanat malan in abin dukiya ce ka kwace ta wani ko kai masa damfara ko kai masa wayo aw na hawa ko makamancin dukiya raddahu ilayhi sai mayarwa da mutum abin shine me sharadin tubakin ya mayarwa da mutum abin da ya san ya kwace masa na dukiya ko ya sace masa ko ya yi masa fashi ko ya yi masa damfara ya mayar maki wa in hadda qazfin idan misali haddi ne na kazafi wa nahwahu da makamancinsa makkanahu minhu sai ba shi iko ya kai kansa ƙara kotu da kansa ya ce nayi wawa na kazafi na masa kaza bayan ba kaza bane na ce masa mazanaci alhalin ba mazanaci bane na ce masa kaza ba shi bane ba haddin wanda ya kazafi kuma shine me bulala tamanin an gane ko wallazina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajilduhum ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور bulala tamanin idan ka ce wani mazanaci ne baka kawo shaidu hudu ba ka ce wancan mazanaci ya ce baka da shaidu hudu zato kawai kake to bulala 80 tana gadan bayanka idan ka tashi tuba daga irin wannan zaton da kake wa mutane da kasafi da kake wa mutane me za yi sai ka je wurin wani ka ce zo mu je kotu na yi maka kazafi na bula na yi maka abin nan wato ainihin na shiga haƙƙinka na yi maka kazafi hu minhu sai ba sai makkana kansa gare shi aw talaba hu ko ce ne mulan gwamnati amma dai je wurin alƙali ya ce na yi wa wani kazafi saboda haka ai mun bulala ta bayan ya ce ya tuba daga kazafi alaikilawa nan ma ta ko bayan ya yi nadama kan da ya taɓa yawa wani kazafi bayan ya kulla niyya ba zai kara ba dole na hudun sai ya ne sai kuma ya je kai kansa kotu ai masa bulala ta in ba zai iya kai ko ta masa kula da tamanin ba ya je wurin wanda yi wa kasafin ko wanda yi wa kasafin ya ce da ita wallahi na taba jifan kita na ce ke mazana ce dan Allah ina neman kiyaye mun kar Allah ya kama da wannan gobe kiyama wallahi na da ina cikin waɗanda suke yatsa jita cewa kai farawo ne kai mazanaci ne kai dan damfara ne dan haka dan Allah ina fatan ka yafe mun kai mun rangwame sai ya ce ya yafe maka ko ta ce ta yafe maka ta rasa guda hudu sun tabbata idan ya ce bai yafe ba a je kotu a yi maka haddi irin wanda ya dace sai a je a yi maka sharuɗan tuba sun tabbata gare ka kun bayyana da kyau wa in kanat ghibatan idan ko giba ce yi da mutum dama annabi ya fassara giba yake cewa zikruka akaka bima yakra ita giba shine ka ambaci dan uwanka musulmi baya nan da irin abin da baya so sai ce idan abin da ka jingina masa nashi din ne laifin sa ne sai kake yi da shi a lokacin baya nan to duk da haka kai giba idan abin da ka jingina masa ba laifinsa bane ba yanzu kai abin da yafi giba shine buhutan ba hatta ku haka annabi ce kai masa kirkire ke Allah ya tsare to da ya kasance giba kai ko buhutan kai wa mutum an gane ko to shi kenan istahallahu minha sai ne biya ce wata tunda ita giba ba ta na dan mata wani haddi ba an gane ko giba ba ta na mata haddi ba buhtani ba ta amma kazafi shi ne ke da haddi in ta hallahu sai nemi yafewarsa min ha daga wannan abin da yayi wa bu an tuba min jami'in dhunub mala yace ya zama tilas ga musulmi ya tuba daga dukkanin zunubai fa in taba min ta hatta tawbatuhu inda alal al min zalika dhab mutum ne yake nau'ikan laifi guda biyar gashi yana sata gashi yana tata gashi yana zina to in ya tuba daga daya tubansa ta inganta ko duk sai ya tuba daga dukkan laifin da yake shine malaki cewa ya zama wajibi ya tuba daga dukkan zunubai, amma fahimta in taba min babiha idan ya tuba daga wani sashi na zunuban bai tuba daga wani ba yana zana yana shan giya yana caca sai je wa azizi an faɗi laifin guda gaba daya sai duba ya ga wanne zai iya tuba a yau sauran sai a hankali <laughs> sai ya tuba daga wani sashi na zunubin sauran bai tuba fa me ya hukuncin sa fa in taba min ba idan ya tuba daga wani sashi na zunuban. bai tuba daga sauran ba ce sa hatta wa batuhu inda ahli al tuban tubansa ta inganta a wurin malamai na gaskiya min zalika zambi daga wannan zanubin da ya tuba din wa baki alaihi albaqi sauran kuma suna nan ana bin shi bashi har ya tuba sannan a yafe masa wa qad tazaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'ul ummati ala wujubi tauba mala yace wa qad tazaharat dalail alkitabi hakika dalilai na qur'ani sun karfafi juna was sunnati haka dalilai na hadisin annabi sun karfafi juna wa ijma'ul umma tare da ijma'in malamai na al'ummar musulunci ala wujubi taubati bisa ga wajibi cewa dai tuba قال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقال تعالى استغفروا ربكم ثم توبوا إليه وقال تعالى يا أيها الذين amanu توبوا إلى الله توبة نصوحا waɗannan kaɗan kenan daga cikin dalilai na alkur'ani hujjoji na alkur'ani da ke nuna wajabcin tuba ubangiji ce wa tubu ila jami'an ku tuba zuwa ga Allah jami'an gaba ɗayan ayyuhal mu'minun ya ku mummunai la'allakum tuflihun domin a jikanku lafazin la'alla yana zuwa da ma'anar lamu ta'alil ma'ana domin a jikanku ko wani lokacin ya zanto ma'anahu at-taraddi wa tawakkul fatan a jikanku tsammanin a jikanku to ubangiji ta'ala baya tsammani dan mai tsammani shine wanda ba da cikakken masaniya game da abin da zai amma Allah ya san abin da ya wuce ya san wanda ake ciki ya san wanda saboda ka ba wani magana tsammani to wannan tsammani din sai a ce dangane da hukuncin ko yan adam amma shi dan adam ba tsammani wurin sa amma dai a fassara shi da ma'anar lamu ta'alil kuntu tuflihun domin a jikanku to shine baka bukatan wani kaddare kaddare wa qala ta'ala ubangiji yace istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi farkon ayan wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi يمتعكم متاعا Wa إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم Wa وأن استغفروا ربكم abinda alqur'ani ya kunsa yana kira ne cewa lalle ku yi istighfari ku nemi gafarar ubangijinku istaghfara wato istifalun ne min al-ghufran kalmar al-ghufran an ciro ta daga kalman al-ghafru ghainun da fa'un dara wanda ma'anahu shine taghfiyatu shay lullube abu an gane ko idan kace ya Allah gafarta min kaman kana nufin ya Allah ka lullube zunubaina ya zanto ba ya zanto kamar babu su dan karka kama ni da su ka sitirce zunubaina kar su zanto asrari ma'ana ka yafe min su ke wa anistaghfiru rabbakum Allah ce ku roƙi gafarar ubangijin ku sun tubu ilaiki sannan kuma ku tuba zuwa gare shi yanzu wannan aya sai ta nuna mana akwai bambanci tsakanin al-istighfaru da kuma at-tawbah istighfari daban tuba daban tuba shine mutum ya kaurace wa zunuban tare da sharuɗan da muka ambata a baya ya kaurace wa zunubi istighfari tunda ya riga ya kaurace yanzu ai shikenan ah, an yafe na ba kawai ba ba yafe ba to sai ya yi istighfari ya roki Allah ya yafe na baya istighfari shine a yafe zunubin tuba kuma shine kabar laifin amma tunda kabar laifin wanda kai jiya da shekaran jiya da dazu da watan jiya da shekarar bara kana tabbacin an yafe ko ba yafe ba baka da wannan tabbacin amma idan kai istighfari ba sai ya zanto kana rubanyawa ne ana fata an fahimta ko da yake da tuba da istighfari duk suna ɗaukar ma'anan juna idan aka kawo tuba ita kadai cikin alqur'ani ta kunshi har istighfari idan aka kawo istighfari kadai cikin alqur'ani ya kunshi tuba kuma dan ba shi iya yiwa kai istighfari ba tare da tuba ba in ko ka tuba tuba ta gari kuma to tabbas Allah ta'ala zai yafe maka zunuban ka illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim da haka tuba da istighfari suna tafiya da juna ina jaddada wannan bayani saboda da yawa daga cikin mu sukan kafa hujja da hadisan da ke nuna falalar istighfari sai su rinka istighfari wannan abu ne mai kyau amma kuma ba sa tuba daga zunubin sai mutum ya fita kasuwa ya yi damfara ya yi duk abin da bai dace ba mutum ya je ofis dinsa na gwamnati ya yi amfani da mukaminsa wajen yin duk abin da bai dace ba sai ya fari dari da yamma gobe da safe ya yi dari kuma ya sake fita ya damfara ya sake fita ya sata ya sake fita ya zalunci kullum yana istighfari yana zalunci ba haka bane ba yasa duk yadda ya kai ga zalunci baya sakaci da sallah baya sakaci da istighfari dan malamai sun faɗa masa istighfari tana cinye zunubi gaba daya to shi a fahimtar sa tunda suna cinye zunubin ba ra'ayi ta yin zunubin ana yin istighfari duk wanda aka yi yau sai istighfari 100 da yamma sai istighfari ta cinye shi shikenan an riga an huta <laughs> to kaga wannan mummunar fahimtar domin idan kai wannan ma baka ma ubangiji ba shine na buga mana misali kwanaki da cewa kamar mutum ne aka kama shi da laifin yiwa ka sama karkashin. da laifin yunkurin hamfarar da gwamnati shugaban kasa ya kafa kotu ta musamman wadda take hukuntar da irin wannan mutane da aka je wurin kotun ana bincike aka gabatar da abin da ake tuhumar sa da kaza da kaza da kaza da kaza me matsayin ka game da shi yake kwarai da gaske an kulla makarkashiya ta yin juyin mulki da ni yunkurin juyin mulki lallai da ni a kuma ina so a yafe mun duk da cewa gobe ma dai in na samu dama zan sake yin attempt amma dai a yafe mun idan mutum ya yi haka a tsakanin shi da mu'amala da gwamnati za ba sai a dauke shi a matsayin mahaukaci ba kuma shi wannan shugaban gwamnatin zai kyale ka ka yadda fa naka ne kana kuma neman ya yafe maka amma da niyyar gobe ma in ka samu dama za ka yi to shi da yake dan adam ne kila ba za ka faɗa ba cewa gobe in samu dama zan yi amma ka yi kulle wannan a zuciyarka bai sani ba shi zai yafe maka ne dan saboda bai san cewa za ka yi ba za ka yi ba inda ya sani zai abin nan to ubangiji me yake koyuwa a gare shi da ka in ka yadda gobe za ka yi ubangiji ya sani idan ka kulla cikin zuciyar ka dan daga ubangiji ya sani to Allah baya yafe na da sai in ka daure niyya cewa ba za ka sake ba gobe da TV to sai ya sai wanne na da amma ga shi za ka sake ai tuba ma ba ta tabbata ba kenan dan sharɗan tuba guda nawa ne ga sunan mun karanta su a baya an yi kuliya an zambi an ma ala zambi wa an ya zama ala an ya Allah ya oda ila zambi wannan sunan karɗa guda uku to da zaran ka kare daya babu tuba ke wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi ku roki gafaran ubangijinku ku ku tuba zuwa gare shi wa ta'ala kuma Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha ya waɗanda suka yi imani ku yi tuba zuwa ga Allah tuba wadda take tabbatacciya kalmar annasuhu daga nasaha yansa ne nasuhan ko nasihatan wanda shi annasuh ko annasihatu ana nufin istikhlasu sai taubatan nasuhan yani taubatan khalisatan ku yi tuba tuba wadda take tatacciyar tuba wadda babu sauran korar wannan zunubin da aka tuba a ciki shine waɗansu suka fassara ta da cewa ita ce tubar da ba sa ran za a sake komawa zunubi an fahimta ko wannan ita ce taubatan nasuha ku yi tuba zuwa ga Allah tuba taubatan nasuha wadan suka ce a taubatan nasu shine taubatan sadika tuba ta gaskiya wadan suka ce taubatan khalisa tuba khalisa ke bantacciyar tuba don Allah kadai wadan suka ce taubatan nasu shine ya jiyar sanin irin wannan laifin da masu yin irinsa to sannan tuba ta zama tabbata وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول والله اني لاستغفر الله واتوب اليه في اليوم اكثر من سبعين مره an karɓo hadisi daga abu hurairah Allah shi kare ta a gare shi yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa wallahi ina rantsuwa da Allah inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi lalle ni ina neman gafaran ubangiji ina komawa ga Allah fil yawmi a kowane yini aksara min 70 marra sama da su 70 annabi ce ina neman gafaran ubangiji ina tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala a yini sama da su 70 to sai malamai suke cewa shi annabi ai ma'asumi ne baya laifi ba kamar sauran daidaikun mutane yake ba ba kamar sauran gama garin mutane yake ba wanda yake tuba shine mai mai mai zunubi ko mai laifi annabi ko baya da zunubi baya da laifi to menene ma'anar a ce ya tuba menene ma'anar a ce yana istighfari dan me zai roki a yafe masa laifi bayan ku gashi bai riga ya aiwatar ba sai waɗansu malamai suka ce wannan tubar da annabi yake yi da istighfarin da yake yi yana yin tuba ne da istighfari daga kananan laifuka dan su annabawa ma'asumai ne ta fuskar kaba'ir zuno manyan zunubai amma ba ma'asumai bane ba ta fuskar saga'ir zuno kun fahimta ko Allah ya kare su ba za su yi dukkan wata kaba'ira ba zina tata san giya damfara da sauransu duk ba za su yi ba amma ƙananan laifi ba kare su ba da haka karamin laifin shine yake wa tuba din shine yake wa istighfar idan a yafe masa haka waɗansu suka ce waɗansu malaman suka ce a'a ai annabawa ba su ne ta kowace fuska sagairu zunub wa kaba'ir manyan zunuban da kananan gaba daya sai dai annabi yana tuba yana istighfari dan ya sunnanta wa mutane an fahimta ko dan ya sunnanta wa al'ummarsa inda bai yi ba ila mu ba za mu yi ba amma tun da gashi shi kansa ma da ba ya da laifi ya yi tuba ya isa istighfar jona ga mai laifi ainihin babu aulaki shi ya fi dacewa ya tashi yi. waɗansu kuma suka ba da ansa da cewa ai akwai al'amurra da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yi na shagala ga barin wani abu mai muhimmanci wannan shagala din a wurin gama garin mutane ba laifi bane ba ka shagalta ka manta tsawon awa ɗaya ko awa biyu ko a dukkan wannan yinin baka yi istighfari ko ɗaya ba baka yi zikiri ba baka yi salati ba baka yi kaza ba a matsayin ga magari mutum in yi wannan babu laifi akan tunda ba zunubi yayi ba amma a matsayin irin na annabi in yi shagaltu da zikiran ubangiji tsawon wani lokaci to ana kirga wannan a hakkin annabawa kamar kuskure to da haka sai ke yi kirsa gifari saboda me saboda irin wannan ƙananan al'amura maganganu dai daban-daban da malamai su kai an gane ko to dan saboda haka dai annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa ina tuba zuwa ga Allah ta'ala kuma ina istighfari a yini guda wato ainihin har so 70 ko sama da so 70 wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi wani hadisi na Muslim annabi sai innahu la yughanu ala qalbi wani lokacin akan sitirce mun zuciyata abin da yake nufi nukan samu shagalar zuci in ɗauki wani lokaci ban yi wato zikiri ba wa inni la astaghfirullah kullu yawmin mi'ata marra kasancewar wannan shagalan zucin sai in yi istighfari a kowace rana sau ɗari dan saboda shagalar da na samu ta wajen zikiri a cikin bulbunta da mai da istighfari to da wannan fasara ne dan malamai ke cewa wannan hadisi na musulmi kamar yana taimakawa wajen fito da ma'anan wancan hadisi da makaranta ta duka da yana nuna mana falalan tuba ko matsayin tuba domin gashi Allah ya ce ayi tuba ga kuma hadisai annabi kansa yana tuba وعن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم مئة مرة عن كلب حديثي دقى الأغر ابن يسار المزني الأغر ابن يسار المزني الله شكاري دا أغريسي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تلا دا ممكن الله سبت أغريسي wannan sahabin suka ce baya da hadisi sai wannan a cikin dukkan littafan suna hadisin sa daya قال رسول الله صلى الله ya وسلم ya الله يتي يا أيها الناس tuba قوم ku tuba zuwa الله كتوبة زوا الله واستغفروه كما كن مغافرا ذنوبي da kuke tsakanin ku da ubangiji fa inni atubu fil yawmi mi'ata marra ne a kowane yini ina yin tuba har sau ɗari? to shine suka fassara tuba dinnan da yake nufi anan istighfari kenan a baya dan da istighfari da tuba suna daukan ma'anan juna ina tuba zuwa ga Allah wato mi'ata marra har sau ɗari kamar yadda mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗa rawahu muslim wani hadisi imamu muslim ya hadisi na shi wa نجوى عن أبي حمزة أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول rasulillah sallallahu alaihi wa وآله wa رضي radiyallahu anhu قال an karɓo wannan hadisi daga Abu Hamza Abu Hamza shine Anas ibnu Malik al-Ansari wanda ke khadimin manzon Allah ne mahaifiyarsa ummu sulaim ta kawo shi wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ga ɗana nan ka kula da shi shi kuma zai ci gaba da maka hidima anan da kansa yake cewa lokacin da annabi ya zo madina ina shekara goma a duniya kuma ya zo muka yi shekara goma da shi da haka annabi ya bar duniya ina da shekaru ashirin a waɗansu wuraren ya ce shekara ashirin da ɗaya a duniya kaga yana cikin mai matasan sahabu yana cikin samarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin falalarsa mahaifiyarsa kanta tana da matsayin da annabi ya kai musu ziyara gidansu da annabi ya kai musu ziyara ya samu nuri ya sallah kuma ya addu'a cikin abin da zai roƙa yana cikin addu'a sai ta ce in dai ka gama abin da zaka roƙa to kuma yana da wata keɓantacciyar bukata me keɓantacciyar bukatar ce keɓantacciyar bukata ta ne khadimin ka Anas dan Malik sai cikin addu'a sai annabi ya tashi sai cikin addu'a yace Allahumma aktir malahu wa waladahu اللهم بارك له فيه اللهم اكسب يا ubangiji ka yawaita masa ya ka yawaita masa dukiya ya Allah ka sanya masa albarka cikin dukiyarsa Anas dan Malik yace da na ciki na in banda jikoki ma sun kai 120 da kawai 120 dukiya ko Allah ba shi dukiya mai tarin yawa wannan hadisi na cikin Bukhari saboda albarkar addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam Anas dan Malik ke cewa qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sura da mutunta tabbata gare shi ya ce Allahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya ce lallahu afrahu bi taubati abdi ubangiji ta'ala shine yafi farin ciki da tubar bawansa yayin da bawa din ya tuba daga zunubi min ahadikum sama da tsayanku saqata ala ba'irihi wanda ya fado daga kan raƙuminsa ko kuma wanda ya tsinci raƙuminsa wa kad adallahu alhali raƙumin nasa ya riga ya batar da shi fi ardin fanatin a wata ƙasa ta sahara mai faɗin gaske mutum ne makiyayi ako matafiyi ya zauna wani wuri ya yada zango ya huta ya dan daure aka lara kuma sa ce bai daure shi sosai ba sai raƙumi ya warware ya tafi sa gashi cikin sahara ba ba ita zai iya yanke wannan ratar tafiyar mai nisan gaske face sai kishirwa ta riske shi da yin wasan kashe ta hanya ya nemi rakumin ya rasa can kawai kamar ki ce ba sai gashi ya haɗu da rakumin wani irin farin ciki zai ai ba karami bane ba to wannan farin cikin da ɗayan ku zai yi idan haka ta faru gare shi ubangiji ta'ala yana yin farin ciki sama da wannan yayin da mai zunubi ya tuba daga zunubi haka ce inna allaha yuhibbu tawwabin wa yuhibbu faqaddama at-tawwabina ala al-mutatahhirin sai Allah ya gabatar da at-tawwabun masu tuba akan al-mutatahhirun masu tsarki an gane ko inna allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirin ubangiji na farin ciki da bawa kenan wannan hadisi a wannan riwaya wato mutafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito wa fi riwayatin li muslim amma a wata riwaya da imamu muslim ya ruwaito shi kadai yace lallahu ashaddu farahan bi tawbati abdi hina yatubu ilayhi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falatin yake cewa lallahu ashaddu farahan wallahi Allah shine mafi tsananin yin farin ciki bi tawbati abdihi da tuban bawansa ne ya tubu ilaihi yayin da bawa yake tuba zuwa ga Allah din min ahadikum sama da ɗayanku sama da farin cikin ɗayanku kana ala rahilatihi wanda ya kasance a akan dabbarsa ta hawa rahila dabbar hawa wanda ake yin doguwar tafiya da ita shi yasa galibi wadanda suke fassara shi da rakumi ko ta matar rakumi ko namijin rakumi duk ana kiransa da shi rahila wato dan yana yin doguwar tafiya dan rakumi na yin sati ko sati biyu ba tare da ya buƙaci ruwa ba in dai shan ruwa ya koshi wani sai kwana ashirin bai shan ruwa ba kaga shi ya dace da tafiya cikin sahara sai da kwan samu karancin ruwa ba matsala sama da doki ko godiya ko alfadari wanda kullum sai ya bukaci ba to ubangiji ta'ala na tsananin farin ciki da bawan da ya tuba zuwa gare shi sama da ɗayan ku wanda ya kasance a lara hilatihi akan dabbar ta tafiya bi ardin falatin a wata a kasa mai faɗi wato ko cikin sahara ke an gane ku fanfalatat minhu sai wannan dabbar ta ta kubuce masa ta sulale ta barci wa alaiha ta'amuhu wa sharabu akan ta duk kayan guzurin sa yake abincin sa da abin shan sa fa ayin sa minha ya dai ta ya rasa har ya dai bai tsammani ya dauka lalle ba zai ganta ba kaga ya dai bai tsammani kin ya tsaya kawai yana zaman jiran mutuwa to zo dauki idan cikin sahara yake fa ata shajaratan sai yazo gindin wata bishiya fa saja fi zillaha sai dan kishin gida karkashin inuwar wannan bishiya wa kad ayisa min rahilati ya riga ya ɗebe tsammani wajen samuwar dabbarsa fa bainama huwa kazalik yayin da ya kasance kamar wannan hali da muka ambata idza huwa biha fatsam sai ga dabbar ta ta qa'imatan indahu kawai ya daka kai ya ganta a tsaye akan sa fa akhadha bi khitamiha sai ya rike akalarta sun makala min shiddatil farhi saboda tsananin farin ciki sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuka ya Allah kai ne bawa na ne ubangijinka annabi ce akhta min shiddatil farhi har kuskure yayi ma saboda tsananin farin ciki to duk da wannan farin cikin nashi fa farin cikin Allah in mun tuba daga zunubi ya fi wannan ya dama wannan ya shanye wato ubangiji ta Allah na san bayan sa da haka ya yan uwa mu yi kokarin tuba daga zunubi idan kana laifuka guda goma a kullum ka yi kokarin duba daya wanda kake gani ya fi sauran girma ka duba ana nan ana nan ka sake dubawa cikin tuskar laifukan ka wanne yake bi masa jin girma ka sake duba da haka da haka ka duba gaba daya kuma ko da mai wa'azi ko mai suwa idan ka samu mutum na laifuka guda goma a matsayin ka na mai wa'azi in za ka bi salon kira irin na annabawa kar ka ce duka guda goma nan sai ya tuba in ba haka ba shikenan ku rabu nemi wanne ya fi girma wanne ya fi hadari ga shirka fa ga bid'a ga kuma sabo wanne fi girma cikin wadannan guda uku to kaga sai ko ku hana shi shirka ko da shekara za ku yi kuna yi da ya bar shirka ana nan ana nan kuma wanne yake bi masa bid'a sai ka kokarin ya bar bid'a sannan ai kokari ya zo bar sa wannan shine salon kira Aisha take cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za samu mutanen jahiliya ga shirka ga kisan kai ga fashi da makami ga zina ga shan giya ta ce sai zo dauki laifi guda ya ce kaza ba kyau ku daina kaza ba kyau ku daina ta ce farkon ma abinda aka rinka saukarwa waɗansu surori ƙanana min al-mufassal wanda a cikin su akwai ambatan aljanna da wuta kawai shine a cikin su ba cewa yi kaza ko ka bar kaza wuta aljanna kawai ake ambato a ciki ana nan ana nan sannan aka ce ku daina shirka ana nan ana nan ku daina kaza ana nan ana nan ku daina kaza ku daina kaza ta ce da ya zo lokaci kaɗan a rana ɗaya ya ce wa mutane ku daina shirka ku daina zina ku daina shan giya ku daina tace ku daina baji ta ce ai da ce da sun ce ba za mu daina ba haka aisha ta ce ta ce amma annabi ya rinka ban mutane mai ɗai ɗai a hankali to haka salon kira ake haka kuma salon wa'azi yake babban abin da ake so ka nuna damuwarka wajen kokarin ka shiryar da dan adam ka kuma dauri hakuri wajen kiran mutane zuwa ga gaskiya ba lalle bane ka kira su yau su ansa amma a samu shekara biyu ana yi kuma kullum idan kai kira ba ansa ba ka kwatanta cewa shin su ne suka kangare ko ni ne na ban yi amfani da sallan kira da ya dace ba dole an samu tangarda a wani wuri kafin ka zarge su da kangarewa ya kamata ka duba salon kiran da kake amfani da shi da kuma salon kira ne na koran jama'a na zagi na cin mutunci na harigido ko kuma salon kira ne wanda yake ginuwa akan udu ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana idan ka gano inda tangarda take sai gyara ya maka sauki in ba gane inda tangarda take ba sai ka dade baka gyara ba an gane ko wannan hadisi nan take yana nuna mana siffantuwar Allah da farin ciki cewa Allah na farin ciki da kaza duk da cewa waɗansu sukan yi tawilin wannan alfarah din su ce abin da ake nufi da farin ciki shine kasancewar Allah ya yarda da mutum to yarda ma ai dan adam yana yarda suka ce ba a siffanta Allah cewa yana farin ciki dan mutane su ne suke farin ciki idan an siffanta Allah da farin ciki kamar ya kamance shi ne da mutane da aka sai su ce ai wai Allah yana yarda da bawa sama da yardar da ɗayan ku ke to yarda ce dan adam ke ko farin ciki lokacin da ya samu rakunsa bayan ya neme shi ya rasa <laughs> farin ciki ne kaga za su yi tawilin haka ba zai yiwu ba sannan idan suka mu dauka akan yarda ne shi ma dan adam baya yarda radiyallahu anhum <laughs> wa radu anhum ai ga yarda dan adam ga kuma ta ubangiji ta ana to amma yarda dan adam daban yarda Allah kuma yawa duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi cikin Qur'ani ko annabi ya siffanta shi da shi cikin hadisi kar mai tawilin sa mu kyale abin yadda yake mu ce farin ciki amma lalle farin cikin Allah ya sha bamban farin ciki bil adama mu ce Allah na son bayi inna Allah yuhibbul ladina amma lalle soyayyar Allah ta sha banda da soyayyar dan adam lalle Allah na ji jin Allah ya sha banda da dan adam Allah na gani ganin Allah ya sha banda da ganin dan adam to shikenan mun tsira amma idan muka ce al farahu ba farahu ake nufi ba yanzu wannan da'awa ce cewa ba shi ake nufi ba kuma sai mu zo mu ce kaza ake nufi kaga da'awa ta bi kenan da'awa farko cewa ba shi ake nufi ba tana bukatan dalili da'awa ta bi cewa ga abin da kuma ake nufi ita ma tana bukatan dalili haka ya zama abin da kenan sannan duk wanda suke wannan sun ce alfarhu a nan gurin majaz ne ba hakika bane ba to shi ku ka'ida ko da waɗanda suka yinda da majaz take ta al aslu fil kalam hamluhu ala hakikati wala yusaru ila al majaz illa li dalilin yujibu dhalik ka'idar zance ana daukar shi akan hakika ba a koma zuwa ga majazi sai in akwai wani dalili da ya tilasta sai in akwai wata karina dole kafin a ce wannan zance majaz ne ba hakika bane hadisi na gaba wa an abi musa abdullahi bin kaisar al-ash'ari anhu an karɓo wannan hadisi daga abu musa wato hadisi na 18 kenan ko wa an abi musa abdullahi bin kaisar al-ash'ari anhu an annabi sallallahu alaihi wa sallam an karɓo hadisi daga abu musa al-ash'ari Allah kare da a gare daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah sallallahu ya ce inna azza wa nahar Wa yabsutu sutu yadda hubin lahar, liyatuba mu siɗun hatta ta tsiɗo aiki sun min magani Man za a yi lasarar da mutum saboda ta gare shi ya ci. Inna Allaha azza wa Jalla yabu sutu yadda hubin lahin, lallai Allah Ta'ala. Yana fimfuta hannunsa da daddare, liyatuba mu siɗun lahar, domin wanda yayi laifi a cikin yini ya tuba Allah Ya karɓa tuwan dare yanzu ya shigo ko ubangiji ta ala na faɗa hannunsa dan karɓan tuban bayi da suka yi zunubi da a wannan yinin dan kasa jinkirta su a to ai ba aikin dare kenan sai gobe dan adam kenan shine za ce ba aikin dare sai gobe amma ubangiji ta ala ba wani lokaci shi la yu'athiru alaihi zaman shuɗe wani dare da rana ba da tasiri dangane da abin da ya shafi lamuran ubangiji wa yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul layl ubangiji na faɗa hannunsa da yini kuma wato da rana kenan ya tuba musiqul layl domin wanda ya laifi cikin dare kuma ya tuba Allah ya fi masa hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha haka abu zai ta faruwa har ya zuwa ita kuma tuba ba cewa yanzu dare ne bari in bari sai gobe ba cewa yanzu rana ce bari in bari sai da dare to tunda zunubin rana ba a jinkirta shi zuwa dare wajen tuba na dare ba a jinkirta shi zuwa gari ya waye wajen tuba to ina ga mutumin da zai jinkirta zunubin yau har zuwa sai nan da sati ko sati biyu ko sati uku menene ya baka tabbacin za ka yi sati biyu ko uku masu zuwa nan gaba ai ya kamata kai wa kanka tanadi ka sani mutuwa dai ba za ta sanar da kai ba lokacin za ta tare dai kuce ko ina ne ko kana tafe ko a zaune ba ta ko kunyar suwa ne da tana da makangare ne ai da lamaru da bai bace ba saboda haka ita mutuwa ba ta da tabbas dan uwa da tsaye da lura ba a ci mata kau da bara ta kururuwa ba ta hira ko gidan gafiya da tsera baka san mata in ka je gudu ba ka shiga gidan gashiya ka shiga gidan fera dai baka zaka tserewa mutuwa ba dan duk inda kake sai ta same ka ta jira sama ta do ta buge shafu, ya fado a ruwa ta farma kwado karkashin kasa in ta kurdo bata kyala sari da kurkudu ba aina ba ta kono yadrikum al mautu walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuke sai mutuwa ta riske to tunda mutum haka ne ya san duk inda yake mutuwa za ta riske dan me zaka jinkirta su ba dan me zaki rinka sa ranar tuba sai nan da kwana kaza ko da wata kaza ko shekara kaza dan me samartaka za ta dauke ka karin da cewa ai yanzu lokaci na ne aka saura samari take ta yanzu tayam din sa zai dan bangwaje shakata sai nan gaba ya tuba bayan ya tuba wace ma za ka tuba wace ma za ka tuba kai balla za ka tuba a lokacin ko kuma matasa mata sai ta gani yanzu ita yar autan mata ce san kowa kin wanda ya rasa kyale ta ta bangwaje sai nan gaba ta tuba wa ya ce miki nan gaba za ki kai har lokacin da kike tare ai mutuwa ba ta tabbata to da haka sai mutum ya gaggauta tuba kenan tun kafin rana ta hudo ta yamma domin dubu fadin lokacin fa idan rana ta riga ta hudo ta yamma to a lokacin duba ba ta da amfani kina Allah ce yawma yati ba'du ayat rabbika la yanfa nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intaziru inna muntazirun ranan da wani sashi na ayoyin ubangijin ya zo to a rannan fa babu wata rai da imanin ta zai mata amfani in bata yi imani ba sai a rannan babu wata rai da aiki zai mata amfani ko da ta yi imani in bata fara aikin ba sai a rannan dukkan rana in ta hudo ta yamma fa to tuba wato ka ce bari in yi aikin alkhairi yau bayan da ga imani kakin aikin alkhairin aikin ba zai amfani ba ka ce bari in tuba yau bayan da baka yi imani ba da baka tuba ba sai yanzu ka ce zaka tuba to wannan tuba ba za ta yi amfani shi yasa annabi ke nuna cewa a gaggauta tuba ta. kuma yanzu ka duba duk fadin lokacin nan aiki ka san cewa ba za a iya baka ko da rabin sa ba daga turo annabi zuwa ga hudowar rana yanzu turo annabi zuwa yanzu shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu ba haka bane ba da ɗari hudu har da ashirin da wani abu turowa ba wai hijira ɗin ba har da ashirin da wani abu to wannan shekarun ka duba tsawon su kai a ciki nawa ne naka dan adam fa wanda ya dade a duniya ne za a ce shi mai shekara ɗari amma annabi ya ce galibin shekarun al'umma ta 60 ne zuwa 70 ita kaɗan ne wanda suke ketare 70 a cikin jama'a duk goma da wuya ka samu ɗaya cikin wanda suke ketare 70 to ina mutum zai dinkirta zai dinkirta tuba kenan حديث نساتر وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه من ذا الله صلى الله عليه وسلم من تاب دكا وان دي قبل أن تطلع الشمس من مغربها كافن رانا تهودو دقا مفادرتا تاب الله عليه تو الله زي كتبوبا sai zanto kishiyar wannan shine dukkan wanda bai tuba ba har zuwa lokacin da rana ta hudo ta yamma fa shi fa Allah ba zai karɓi tubansa ba kishiyar wannan ma'anar ke rawahu muslim wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر رواه الترمذي وقال حديث حسن wannan hadisi an karɓo shi daga Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman shine Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab Allah ya kare da a gare shi yana ɗaya daga cikin matasan sahabbai kuma yana cikin mutanen da suke da bin diddigi dangane da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zaran an ce annabi yayi kaza baya saka shi da shi sai ya aiwatar wata rana na tafiya akan hanyar Makka zuwa Madina tare da ayarin mutane sai suka ga ya kauce ya saki hanya ya je ya zagaye wata itaciya da rakumarsa ya sauko ya yi sallah ya tashi suka ce me yasa kai haka yace annabi daga yayi haka ne ma ke sa ban san me yasa ya zagaye bishiyar ba ni ma na zagaya dan ya zagaya yana da bin diddigi bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sakaci cikin lamarin an gane ko Abdullahi dan Umar yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace inna Allah azza wa jalla lalle Allah mai girma da buwaya ya kabalu taubatal abdi yana karban tuban bawa yayin da bawa ya tuba din ma lam yugargir matakar bai kai gargara ba abinda ake nufi gargara an taslar ruhul hulquma shine lokacin da rai ya zo makogaro to gargara ke Ka san rai a jikin dan adam babu wanda sai inda yake saiwa sai Allah a masar da haka yana nan kuma rai din nan yana nan da gangan jikinsa amma a ina yake babu wanda ya sani sai Allah duk ka tara masana na duniya kan cewa ina da yake ba su sani ba cikin kwakwalwa a cikin zuciya a cikin huhu a cikin jini a cikin hanta a cikin mai babu wanda ya sani wa yas'alunaka anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila suna tambayar ka dangane da ruhi ko rai a ina yake ka ce da su rai yana cikin lamarin ubangiji da shi kadai ya san inda rai yake ko mutane ba abin da aka baku na ilimi sai dan kadan wannan yana cikin abin da ke nuna gajiyawar dan adam kowa ya yadda yana da rai amma ina rai yake bai sani amma da ka tambaye shi kana da rai zai ce wannan wace irin tambaya ne ya zaka ce ina da rai gani ina magana ina amma ina rai yake babu abin da ke nuna akwai shi shine rai din za a zaro ta lokacin da mala'iku za su zo tawaga na mala'iku suke zuwa hatta idza da'a ahadakumul maut tawaffat rusuluna wa hum la yufarridun tawaga ta mala'iku za su rako malakul maut idan suka zo su aikin su su matso rai din a jikin dan adam ana tatsowa kamar da ake tatsaye hanji har ta zo makogaro idan ta zo lokacin nan sai mala'ikan mutuwa ya zare ta ita idan ya zare kuma sai ya baiwa mala'ikun da suka tantanta idan na rahama ne a basu idan na azaba ne a basu barbadan halin bawa da ayyukansa ko imani ko rashin ko Allah na karban tuba ne lokacin da rai kafin rai ta zo makogaro amma idan an fara tatso rai jikin dan adam har ka zo makogaro kafin a ce za a fitar da ita sai mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah alhali da ba yahude ne shi ko kirista ne shi ko ba mujusa ne Allah ba zai karbi imanin sa kun gane da kyau a lokacin akwai sauran gowar rai ko babu akwai amma ya kawo wata matuka ita ce karshen gejin karban tuba daga nan ba za a karba ba shine ubangiji madaukaki ke cewa walaysa tawbatu lil ladzina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara ahadahu al-maut qala inni tubtu al'an wal ladina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum azaban alima yace ba tuba bace ba ga waɗanda suke aikata mugunyan aiki har sai lokacin da mutuwa ta zo wa ɗayan sai yanzu na tuba na tuba ya daidai lokacin rai kuma ta zo nan annabi ce Allah ya ba za ka karɓi wannan tuba haka wanda suka mutu kan kafirci ba za ka karɓi tuban su irin wannan tubar Allah ya karɓa sai lokacin da ruwa ya dilmiye da shi qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin kan jumla ba? <laughs> jumla a fice yace aman na yi imani na sakankance na yadda annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila tabbas ba wani abin bauta sai wanda banu isra'ilawa suka yi imani da shi ba wanda kibsawa suka yi da shi ba sai wanda banu isra'ilawa suka yadda da shi wa ana min almuslimin ni ma yau ina cikin musulmi da Allah ce al'ana a yanzu kenan a yanzu wa kada sai ta kablu wa kunta min al-mufsidin bayan da kai sako ka kasance cikin mafarnata fal yawma nunajjika bi badanika li takuna liman khalfaka aya wa inna kaseeran minan nas an ayatina laghafilun da haka duk wanda zai tuba sai tuba kare zo sai yana gadan asibiti sai yana kwance a gida an zaro rai zuwa makyangema zuwa makogaro sai ce zai tuba daidai lokacin da zai zo makogaro ko ka ba za ka karɓi tuban ba sai an kama ka da wannan zanubin gobe kiyama ko kin to ba za ka karɓa ba sai Allah ya kama ki da wannan zanubin gobe kiyama kafin a zo wannan matsayin kaga yanzu za ka ce za a ci gaba da karɓar tuba har ya zuwa lokacin da rana za ta hudu ta yamma sai wani ga a ah, to ai da sauran lokaci kila nan gaba ma shekara ɗari kila sama da ɗari bari ya ƙara shakatawa to amma za ka ce za a ci gaba da karɓar tuba mutakar ba a zalo rai ya zo makogaro ba sai ka ga abin ya dawo ina ya dawo kusa <laughs> idan ka dubi hukuncin dukkan mutane lokacin da saura amma idan ka dubi kanka kai kadai to lokacin ya zo kusa kenan domin da zarar rai ya zo kusa ko babu ta magana shi ina Allah ke cewa falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnatullahi allati kad khalat bi ibadi wa khasara hunalika al kafir imanin su ba zai taba musu amfani ba tunda ba su yi ba har sai lokacin da suka ga azabar an gane ko wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun imam tirmidhi ya ce hadisi ne hasan وعن ذر بن جبيش قال أتيت صفوان بن أسال رضي الله عنه أسأله عن المسح an karɓo hadisi daga zirru ibn dubai sahabi ne cikin sahabai yace qala yace ataitu safwan ibn assad nazo ina tambayar safwan ibn assad as'aluhu ina tambayar sa anil alal khuffaini dangane da yin shafa akan hubbi idan an ce hubbi shine takalmi na roba ko wanda aka yi da auduga dukkan abin da mutum zai sa wanda zai rufe idan sawu ya zo mai hobbi a larabci sawa'un takalmi ne sawa'un safa da roba aka yi da auduga aka yi da fata aka yi sunan sa hobbi to amma shi hobbi ana bambance shi da takalmi dan galibin mutanen daɗin idan sun sa hobbi kuma sai su sa takalma wato sai ga wani abu ne da ake yin sa kamar jaka ga kafar dan adam wani yakan zo rafin kauri wani kuma koda dai bai zo rabin kubri bai kan zo daidai ma'alwallanta wani koda bai kara so ya dai wuce idan sawu ala kulli halin ya rufe ina idan sawu to wannan abin da yake rufe idan sawu ko a yi da fata ko a yi shi da roba ko a yi shi da auduga ko a yi shi da kowane irin jinsin abu ne shine ake kira su to sai na zo nake sa dangane da shafa akan kofi kala sai yace ma ja abika ya zirru ya kai zirru me ya kawo ka safwan bin asal kenan ke tambayar zirru bin bin zubayr kul sai na ce ibtigha al ilmi na zo neman ilimi ashe in zaka yi tambaya ta addini ko mun kankanta ta menene neman ilimi na zo neman ilimi fakala sai safwan yace da ni innal mala'ikata tadau ajnihataha li talib al ilmi ridan bima yatlub bishara kenan tun kafin ai fatawa din sai yake ba shi fa'ida yace innal mala'ikata mala'ikun Allah tadau ajnihataha li talib al ilmi suna sauke fuffukan su dan ɗalibin ilimi razan bima ya tsulubu dan saboda nuna yarda kan abin da yake nufa mala'iku suna sauke mai fuka-fukan su to sai malamai suka yi fassara daban-daban wadanda suka ce sauke fuka-fukai bi ma'ana takuffu anis sayran mala'iku kenan suna daina tashi sama kasan tunda suna da fuffuke zai zanto suna amfani da fuka-fuki ne wajen mai tashi sama kamar yadda tsuntsu ke amfani da fuka-fuki da zaran an sauke shi mai za a yi kenan sauka za a yi kenan to mala'iku idan suka ga ɗalibin ilimi kan hanya daga makaranta zuwa daga gida zuwa makaranta kan hanya daga gida ya sanya littafinsa zai tafi inda ake karatun hadisi littafin hadisi ne littafin fikihu ne littafin tafsiri ne ya makale littafin su hamata. duk inda mala'iku suka tafi da shi sai sauka gefe su tsaya har sai ya wuce suna sauke fukafukan su daina tafiya har sai ɗalibin ilimi ya wuce don nuna yadda da abin da yake wadansu suka ce taza'u hataha ma'anarta eh, ma'anar wannan mala'iku suna sauka a inda ɗalibin ilimi yayin da ya zo gaban malami da littafi sai mala'iku su sauka litastami'a ila ma yuqalu fi zalikal majlis dan su saurari me za a ce waɗansu suka ce a suna sassauta fuka-fukansu su sauka don su rinka yawa ɗaliban ilimi addu'a kowace ɗaya cikin waɗannan fasarar guda uku mai mutum ya rasa mala'iku sun ganka sun sauka don sai kawo su ci gaba da tafiya mala'iku ka ɗauko littafin ka zo wajen malami za a fara karatu su ma sun zo sun sauka su ji mala'iku sun sauke fukafukin suna maka addu'a dan ka dauko littafin ka tafi makaranta suna maka addu'a dan girman Allah wannan mutum irin falala ce kasan sarrafa falala bace zirru wa an zirri a can baya kenan saboda an idan kuma muka ce zirru wato liirabi ya canja dan kan dukkan suna ya kamata ya zanto marfu'i sai dai idan sababin nasaba ya zo ko sababin kasra sai dai in wannan su ba baya cikin mawrabat yana cikin mabaniya shi yasa zan ce zirri wani lokaci wani lokaci in ce zirru ka'idar liirabi ne ya canja ka fahimta ko wato suna yin haka ridon bima ya tsulubu don nuna yarda da abin da yake yi fakultu sai na ce da shi innahu kada hakka fi sadari almasu alal yace wani abu ya min kai cikin zuciyata dangane da shafa akan hu abin nufi ina da shakka ina da zace-zace ba ni da cikakken bayani akan yaya ake yin shafa akan hufi ko tsawon lokacin da ya kamata mutum ya ci moriyar wannan wato ruksa da annabi bayar ba'da al-gha'is wal bawli bayan mutum yayi bawli bayan mutum yayi bayan gida wa kunta mar'an min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam kai ko kana cikin mutanen da ke cikin sahabban annabi shi zirru ke tayawa safwan ibn asad dan haka da wannan ne wadansu suka ce shi zirru don ba sahabi bane bace yana cikin shugabannin tabi'i wadansu kuma sun sa cikin sahabbai kun gane ko faji'tu as'aluka dan haka sai na zo ina tambayar ka sai wannan ke nuna duk lokacin da hukuncin musulunci ya daure ma kai ya kamata kai tambaya kuma yana daga cikin kimanta ilimi wato kai tattaki zuwa ga malamin da zaka tambaya din ko in ya zo wajen karatu din sai ka tambaye shi amma idan ka ga mutum a hanya yana da uzurin sai ka tsare yawwa aka maka Allah wallahi dama yana da wata yar karamar tambaya sai wani malami sai ka bari sai ta girma din da yar karamar to kaga wannan dai bai niyyar tambaya ba ganin ka yi araha sai kawai ta bari tambaya da bai ganka ba da bai yi ba to amma dukkan mutumin da yake kimanta ilimi abu ya taso masa bai girma sai ya bari sai an zo makaranta sai ya rubuto ko ya bari idan an tashi sai ya ce da malamin da Allah in dai zaka bani lokaci na da bukatun tambaya in ko baka da lokaci yanzu ba ni wani lokaci a ina za mu haɗu ko a gida ko a masallaci sai malam ke mu haɗu lokaci kaza ko a gida ko a masallaci duk wanda kai wa haka zai gane lalle ka kimanta abin da kake ne ba da haka sai ya baka ansa da cikakkiyar wato ainihin yarda da abin da tambayar ka shi ma zai ji tsuwa ne baka ansa ya ya kamata ya ansa bukatun ka amma kaga mutum kawai dan wani ma danja za ta hada ko baki irin traffic light din sai kawai ya tsare ka ne yawa akar muka Allah dama ina tambaya da Allah mu dani fakin wayan za ku shi wallahi mutane haka duk suke a garin nan galibi to kaga duk wanda kaiwa haka ni dai kai idan kai ma haka ba zan gane cewa ka da ilimi da haka kuma ni tunda na dauka a cikin rayuwa ta ilimi shine abu mai kima irin wannan ansar ba zan baka ita ba tunda na san da bashi kake bukata a wuri na a ce ni mai kuɗi ne zaka nemi dubu ɗari dubu ɗari biyu kai ka san ba za ka tambaye ni akan a bakin danja ba haka bane ba sabko za ka yi idan ka zo gida ka je gidan mai attajiri ka wasu ko karfe da kare fita ka san fa ba da zai fita ba sai goma amma ka sabko ka zauna kana jira ya fito ya tashi ya kinsa ya menene ya fito ma ya ya ganka ya dan kuma ka kallon banza ya wuce amma duk zaka tsaya dan kana kimanta abin da ka zo ka amma malami ko ba za ka yi tattaki ka je wajen sa ka duba wannan bawan Allah tattaki ya je wajen sa fa ce fa ji ituka as'aluka dan haka sai na zo ina tambayar ka dan kana cikin sahabban annabi hal samitahu yadhkuru fi zalika shay'a shin kaji annabi na ambatan wani abu dangane da shafa akan hufi kala na'am sai yace eh kana amuruna idza kunna safran annabi ya kasance yana umartan mu idan mun kasance matafiya safran jam'i na musafir aw musafirina ko in mun kasance musafirina matafiya ko dai yayi amfani da kalmar safran ko yayi amfani da kalmar musafirina wanda duk ma'anar su ɗaya ce matafiya yana umartar mu in mun kasance matafiya Allah nan zai a khifafana kar mu ce za mu cire huffin mu salasata ayyamin wa layalihinna har tsawon kwana uku da dalaran su illa min janabatin sai fa in janaba ce ta faru lakin min ga'itin wa bawlin wa naumin amma kawai dan mutum yayi bayan gida ko yayi bawali ko barci ya kama shi to idan ya tashi zai yi alwala zai wanke komai amma ba sai ya cire hufi ba sai ya shafa akan huffinsa ina fata an fahimta wato kenan she hofi rahu sace shari'a musulunci ta baka kuma kar ku manta ina faɗa ina ƙara jaddadawa abinda ake kira da hofi duk abinda ya sutulce maka mai idan sawu kuma da kowane irin jinsin abu da aka yi shi wannan ita ce magana mafi inganci ko da fata ko da auduga ko da mai aka yi shi daidai da safa tana ɗaukar ma'anan hofi idan kai alwala da safe zaka ofis ko ka kasuwa da kai alwala ana sanyi na hunturu ana muku-muku sai ka sanya safa a kafarka ko ka sanya huffi a kafarka shikenan kai tafiyar ka da alwala a kafarka lokacin da azhar ta zo alwalan ka ta warware ka yi bawali ko kai bayin gida ko kai ri ko ma me kai ba dai da na ba ba alwala ta warware da sai daga cikin abin da alwala ke warwarewa yanda azhar zaka yi kenan zaka sake sabuwar alwala to idan ka zo sai kai komai da ake akan da alwala amma idan ka zo hukki ba sai ka cire ka fara wanke ba sai kai shafa akan an gane ko to wannan shafar idan kana cikin halin tafiya ne kwana uku aka baka dama za ka yi ta yi shafa a kafa kwana uku da zararen har sai wannan kwanakin uku sun wuce kaddara yau yau asabar kai tafiya da sassan kayan alwalan asubahi ka sanya hukunta lokacin da azhar ta zo sai kai shafa a kai la'asar magariba isha'i duk kai shafa a kai ka kwana ɗaya wajen tafiya lahadi duk sallolin haka za ka yi litinin duk sallolin haka za a yi da zaran ka waye gari talata fa To ɗauke ka cire hukun sai ka yi alwala ka wanke ka ka sake mai haka kuma ka sake amfanuwa da kwana uku a matsayin ka na mai matafiyi kwana uku sun kare sai ka sake cirewa ka wanke ka kai da ake yi wani lokacin alwala ya zo ka sake amfanuwa da kwana nawa matukar dai alwala ka warwarewa kawai sai ba janaba ce ta kama ka ba bayan gida kawai sai ko bauli ko abin nan to wannan abin da in ko mazaunin gida ne kai to za ka amfana da dare da yini dare yin ma'ana idan ka fita tun da safe har rana ta faɗi har kuma cikin wannan dare sun abin da za ka yi da aka sake wayan gari fa sai ka sake jaddada alwala sannan sai ina fatan kun fahimta to wannan ita ce rusar da aka bayar ga dangane da safe ba bambanci tsakanin maza da mata duk waɗanda suka sa hukumi wannan shine hukunci. an gane ko to sannan kuma ita safa tana ɗaukar ma'anar hukumi bayan kasancewar ma za ta ɗauki ma'anarta ita safa tana da hadisai ɗaya guda takwas da suke nuna halaccin shafa a kansa ka suke nan malaman da ke cewa sai kin na fata ne wato kin da sunai ka wannan hadisin da ba abin da haka jamaluddin al-qasimi ya littafin guda mai suna al-masu al jawrabain hukuncin shafa a kan safa ya kawo waɗannan hadisai guda takwas da annabi sallallahu alaihi wasallam hukunci cewa halaccin ka iya shafa a kan safa da ka zo ka wanke ka ka wanke ko ina wajen shafa sai to ya ake wannan shafa din ita wannan shafa malamai sun yi sabani dangane da ake ake yin waɗansu wajen kaifiyar safan suka ce hannunka na dama za ka sa shi a daidai kan kafar ka daidai wajen yatsunka na kafa haka kenan hannun hagu kuma a nan gurin shi wannan dama sai ka tsawo da shi har zuwa nan wannan kuma na hagu ka tafi da shi har zuwa nan sun saba haka da juna ko to wannan haka wannan waɗansu kuma suka ce a'a shi na hagu yana nan na dama na nan ƙasa da kafin kafa shi wannan na jin na haka wannan na jin haka har ka zo ina nan gurin ba gane waɗansu suka saba waɗansu suka ce kaza to wannan dukkan su gaba ɗaya da wanda ya faɗi na farkon da na biyun har da na uku ma da na hudu da na biyar dukkan su ba hadisi ya tabbatar da su wadin shahadin malamai da haka mai littafin subulus salam al-imam sunani yake cewa abinda annabi yake kai shafa duk abinda ya ansa sunan shafa in kai ya halatta ka fara daga kafa ka fara in ma ka safa daga kasa ma ka saba annabi saboda hadisin Ali bin Abi Talib wanda bulugul maram ma ya kawo cewa da addini ana yin sa da ra'ayi da ina ya tantance ta shafa yace da kasan mutu za a shafa ba sama bai yace amma annabi ya kasance yana umarta da shafa ne sama kenan idan ka shafi kasan ma kai bid'a kai abin da ya dace wannan hadisi na nan cikin bulugul maram to saman nan da zaka shafa kawai da ka zo ka gama komai na alwallanka kawai sai ka dan jika hannunka da ruwa sai ka shafa haka kawai yayi wannan kafar ma sai ka shafa haka yayi kawai sai ka tashi da kake ba na aiki bane ka shafa ta nan wurin ka fara a ta nan ka fara ka shafi duka saman wani bangare na saman ka shafa duk sunan sa me shafa shikenan ka gama abinda ake bukata ma yutlaqu alaihi annahu mas'ul ma yasduqu alaihi annahu mas'ul mutlaqul mas ko yaya shafa take in kai shikenan ka rika ka ba sai sai ka shafi kafa ba wannan shine abin da ya dace da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine abin da malamai suka fahimto karkashin hadisi kun ga gama bashi fatawa dangane da abin da ya shafi masawal al-kufain ko fa sai na ce hal sami'tahu yadhkuru fil hawa shay'an shin ka taɓa jin annabi na ambatan wani abu dangane da son zuciya da munin sa qala kun qala na'am sai ce eh kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi safarin mun kasance tare da annabi cikin wata tafiya fa bainama nahnu indahu yayin da muke zaune wurin sa izna dahu a arabiyyun bi sautin lahu jahawari sai wani mazaunin kauye ya kirawo shi da babban sauti shine jahawari babban sauti yace ya Muhammad kaga ba ladabi ke suna ma an ce a arabi ne mazaunin karkara haka yazo kawai shi bai saba da ladabi irin yadda aka saba ga yadda mutane da Allah kar mazauna karkara su ba haka nassi ya tabbatar a cikin Qur'ani da hadisi cewa galibi wanda yake zauna a karkara yana nesa da inda ilimi shi ko ya sai kaga mu'amalarsa akwai kaushi kaushi haka Qur'ani ya tabbatar haka hadisi ya tabbatar manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa cikin hadisi da man sakan albadi ya tajafa yace duk wanda ya zauna kauye sai kaga ya dan kaushin zuciya ko ya yi wa man as sayda ghafal yace duk wanda kowane kurege ya wuce ya bi shi damo ya wuce ya bi shi wato dan farauta yace sai kaga zama gafalalle wa man dakhala ala sultan iftitin yace dukkan wanda ka ganta a fada duk malamin da ka ganta a fada kuma sai an fitine shi cikin addinin dan zai ga ƙarya kuma ya shiru kyale ba zai iya magana kan lokacin da za a yanke doka ba za a nemi shawaran malami ba mai ta gani da ya ra'ayinka in an zartar sai a ce to akan sallah aiwa mutane wazi ya kai sai zanto aikin qur'ani shine gaskata me dokokin su <laughs> dukkan wanda ya zama malamin fada sai ka samu amfani da cikin addini to kaga wannan hadisi ne da annabi sallallahu alaihi wasallam yace da shi ya Muhammad da wannan babban sauki fa ajabahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nahawan min sauti da annabi ya ansa masa da kwatan kwatankwacin sautin sa yace da shi ha umu yace gani wato da babban sauti dan ya zana masa munin abin da yi kai ma ka ji da dadi irin wannan babban sautin fa qultu lahu sai nace da shi wai haka safwan kenan yace da wannan balaraben kauyen ko mazanin kauyen wai haka ita kai tanka ita kalmar wai ha ana amfani da ita dan nuna jin kai idan mutum yayi wani mummunan abu kai sa kai kaza ai bai dace ba wai haka kai tanka uqdud min sautik ka sassauta sautin ka mana fa innaka inda nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ai a gaban annabi kake wa qad nuhita an hadha an riga an hana ka daga sauti a gaban annabi dan Allah ya ayyuhallazina amanu la tarfa'u aswatakum fauka sautin nabi kar ku saba muryar ku wato abin nan wato wannan wannan hadisin bayan wannan aya ta sauka da haka yake kafa hujja da cewa an riga an hana cikin wannan aya fa kada sai wannan mazaunin karkara ce wallahi la to wallahi ba zan so sauti da ba ni haka na saba magana haka zan yi kayana al-arabi annabi kuma da jinsu bai ce ko ba sai malamin suka ce wannan na nuna juriyar annabi idan zaka yi mu'amala da mutane sai kai sai tun kwakwalwarka idan mutum ya yi wauta idan kace zaka tafi a matsayin ka na wayayye ba za ku shirya ba sai kai shiru ka kawar da kai ba ta kai maka wauta ba amma sai kai shiru ka kawar da kai dan ku zauna lafiya in ba haka ba sai dai kula yadda Allah ya mutane kowa fahimtar su daban fahimtar rayuwa fahimtar addini wayewa ci gaba duk ya ta bamban to idan ka ce sai kowa ya yi saitin ka za ka rasa abokai dan a cikin kowane society a duniya a kowane karni sai ka samu marasa ilimi su suka fi yawa masu ilimi kuma su ne mai yan kadan ko ilimin addini ko na boko dole masu ilimin su ne kadan to kuma dole ka zauna da masu yawa dinka su ne leburorinka su ne direbobinka su ne za su yi ma kaza su ne masu kaza duk inda ka tafi akan titi ga sunan su ne araha to idan baka yi ajistin din kanka ba za ka karayi da su sai take gida a bayan gari kai kadai daga kai sai karnuka sai aku kaga ko ba zai yiwu ba dan Allah bai tsara ma rayuwa ka rayu da karnuka ko ku ba kaga rayuwa ba zai ta dadi ba sai dai ka dan sassauta sai maka sassauta kana dan jurewa kana dan fadakar da su abin da ya kamata sauran su mutane da ka sai annabi kawar da kai bai ce komai ba qala al arabi sai wannan mazaunin karkara ce al mar'u yuhibbul qawma tambaya fa zai wa annabi yace mutum ne yake son waɗansu mutane walamma yalhaq bihim har yanzu ko bai riga ya riske su ba sun masa nisa ta imani da aiki na gari kaga kuma zaunin karkara ne amma yanzu yayi wata magana ga jiyare ne ba wato yana kaunar annabi ya san imaninsa bai kai na annabi ba aikin sa bai kai nashi ba to ya za a yi gobe a kiyama ya dana ganin annabin kenan ko ya za a yi mutum ne yake san annabi da su abubakar da su umar shi kuma ya san imanin shi da aikin shi bai kai na su umar da abubakar ba dan saboda kullum suna tare da annabi shi ko yana can karkara yana noma to ya zaya a kiyama walamma yalhaq bihim bai riske su ba qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi ya ce al mar'u ma'a man ahabba yawm al qiyama ai mutum yana tare da masoyan sa ranar tashin kiyama Allah zai hada ku da cikin aljanna duk da cewa matsayin daban amma za a rika haduwa ana ganin juna fa ma za la yuhaddithuna safwan bin asad yace annabi bai gushe ba yana ta mana magana hatta zakara baban min al-maghribi har sai da ya ambaci wata kofa da ke can inda rana ke hudowa yamma masiratu ardihi ratar fadin wannan kofar au yasiru rakibu fi ardihi ko kuma yace matafiyi wanda yake mahayin doki ko rakumi zai tafiya a fadin wannan kofar arba'ina har tsawon shekaru arba'in au saba'ina aman ko shekaru saba'in ba tare da ya je karshen kofar wato fadin kofar ya kai matsayin mahayin doki ya tafi da shekara arba'in ko ya tafi da shekara saba'in ya yi shakka ko dai annabi ya ce arba'in ko ya ce saba'in ciki ya fahimta to kaddara arba'in al'akalli kenan linabu ne allah akal cewa abin da ake bukata shekaru arba'in duk tafiyar da za ka yi tsawon shekaru arba'in kilomita na za ta yi ai kaga da yawa to fatan kofar da Allah ke karban tuba ke wannan kofar tana yamma Allah na ta karban tuba ne kaga komin yawan mutanen ubangiji zai karbi tuba ke qala sufyanu ahadin ruwati sufyan ɗaya daga cikin marwaita hadisin yace qibala jami wannan kofa tana daidai inda sham take a yau خلق الله تعالى خلقه الله تعالى الله يا هل تسوى النقوفة يوم خلق السماوات والأرض أرانا دي هل تسمي دكتا مفتوحا والنقوفة تنبوء للتوبة دومن كالفن توبا باي لا يغلق حتى تطلع الشمس منه فذا أقول لي والنقوفة با حتى إن رانا تهدو تسكنسا رانا دلانا رسل kenan. wani hadisi imamu tirmidhi rawaito ko da huda wannan sa wa qala hadithun hasan sahihun yace hadisi hasan kuma hadisi ne bayani akan wannan kofa ko cewa tana sham ko cewa tana yamma da bayanin magana imamu tirmidhi hadisin hasan sahihun wannan insha Allah darasi na gaba da zamu dora a kai yanzu sai mu dakata haka dan lokaci ya ja sama da kima abinda muka faɗa na dai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yi mana kuma kila tambaya daya kadai zamu ansa ko biyu saboda lokaci ya riga ya ja wassalamu alaikum hadisin da muka karanta makon da ya gabata da shi hadisin sai wajen fana abi salafu shajara na a nesa shi ke salafu da wato neman itace ko ganye itace da zai da kofi yace fana abi salafu shajari sai neman itacen da zai da dabbobi ko ganye itacen da zai da dabbobi yayi nisa da ni yawman wata rana falam aruh alaihi ma ban dawo da su da yamma ra yaruhu arrawah shi da zuwa wuri da yamma wurin albudu zuwa wuri da yamma a zuban dawo wannan kuma ya kawo wata addu'a ce da ke kawo wata fa'ida wai da aka ce a manzon Allah sallallahu alaihi ya ce dukkan wanda sallah ta shirke masa a rayuwarsa ko bai kiyaye wannan sallah bai san ko nawa to abin da zai ke tashi a karshen juma'a ta Ramadan juma'a a karshen juma'a Ramadan kenan ya yi sallah raka'a hudu da tahiya daya a kowace raka'a karanta Fatiha da zurfin da bai ima ina da zurfin goma sha biyar zurfin kauta wato ina da sha biyar sai sai na yi niyya na an da salati na yi niyyar sun sallaci da zo kafara da dukkan abin da ya min na sallah abubakar wai Allah ya ce iya sanati wannan idan yayi ta zama kafara kenan na shekaru wato 400 hatta har ma aliyu kuma ya zo ya ce wannan kafara ce na shekara ta biyu sai sahabbai suka ce ya manzan Allah shi dan adam ko yana yin shekaru su ne zuwa ɗari to sauran wannan ɗari hudun wa zai samu kuma kala sai annabi ce da abawai idan abai wa iyayensa wa zaujatihi da matarsa wa da auladihi da iyayensa sun za a rarraba musu a tsara biki da kuma dangi wa ahlul baladi amma da sauran wanda suke gari daya kaga daga zuwa da abubuwan kasa ko shirme a cikin yawa wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'ahu sawfa yura dan adam baya da wani abin da zai mallaka na aiki sai abin da yake da kansa ya wani zai aiki a ba dan suladan yace to yana son a faɗa masa wannan na farko dai wannan hadisi ne mawdu'i kariya akai wa aiki rai ne da tambatan fata malamai ke a wai kuma a karshe kar Ramadan tana da wata Allah kuma ba duk wannan tambatan fata malamai kamar yadda kuma wanda suke magana akan cewa wato ainihin hajji idan ya dace da ranar arfa daidai da hajji sau saba'in wannan ma duk karere ne marasa idan ya dace da juma'a kai idan arfa ya dace da juma'a da duk wanda ya haji wannan shekarar daidai da hajji sau saba'in ne wannan duk karere ne ba bambanci tsakanin arfa da dace da juma'a da wadda ba ta dace da juma'a ba kowace da sunanta arfa ba bambanci tsakanin an gane ko saboda haka duk waɗannan maganganu ne marasa sun ce ko a ah, kar mu manta da cewa yan uwa muna cikin kwanaki goma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 dan menene ba za mu yi sauki sosai ba da haka mu yawaita alheri cikin waɗannan ba kuma karo manta ranar tara ga wata ranar arfa rana ce ta azumi na fila ga wanda ke na gida bai jaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da azumin ranar arfa yace yana dan kare wajen shekara ta toke da wata ga yana da fara ke maza da mata kowa na ke azumin ranar arfa yana kan kare lokacin shekara da haka sai a sunna kuma waɗanda suka yi niyyar za su yi layya annabi ya ce matukar wata zulhijja ya tsaya ɗaya daga cikin soyoyin layya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 to sai ka duba wani kila yana da iyali da mace daya da yaya uku to gure bashi abin nan abin da zai shefa ne gobe sallah misali tsakanin kwanan shinkafa ɗaya ko biyu da abin da zai shefa nan sallah kudin da za ka kashe ba masu yawa bane irin wannan ka ba mutum wajen goma ka raye gidaje masu yawan gaske ka shigar da farin ciki a cikin ladan da za ka samu ba karfi bane wajen Allah to amma wannan fa dukkan sa ga wanda ya zuciyarsa wa man yuqashu nafsihi fa ulaika humul muflihun dukkan wanda ya yaƙi rowar zuci Allah ke irin wannan su ne masu rabauta Allah samu cikin masu rabauta wassalamu alaikum a ranar ta yau ba ka rabu saboda mun da yi hutun sallah sai an sake faranta kuma za mu dawo bayan ranar ta yau dai babu amma gobe karatun kitabun tauhid na gadan kai aka karatun tafsiri na Beirut ranar Laraba mai zuwa shi ma daga Laraban ne za a rufe gaba ɗaya bayan sallah kuma an sake bayan sabon sallah